بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أكرمني ربي وأعلى أحمد صلى الله عليه وسلم بيان دليل ثلاثين تقص وما عشرين بير وتم بقي ميلادية وشاء بقي يقول أول مسلاتي ميتام بقتا مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar babban malami shehu islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi Lissafin da ke bayani akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda ya wajaba bawan Allah ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala wannan bautar yadda shi bawa ne da Allah subhanahu wata'ala ne wanda kadai ya cancanta a bauta masa dukkan wani wanda ake bauta ma ba Allah ba to ana bauta masa ba da gaskiya ba ne kuma ba ana bauta masa da cancanta ba ne Mali ibn Taymiyyah ya ce wal qalbu faqirun bizzati ila Allah min wajhayn wal qalbu zuciyar dan adam Faƙiru. Allah ta'ala ya sanya ta ta zama mabukaciya bizzati a ƙarƙashin a ƙashin kanta ta zama mabukaciya ila Allah ta'ala min wajhayn ta zama mabukaciya ce ko da yaushe tana da bukata a wajen Allah min wajhayn ta fuskoki guda biyu zuciyar dan adam Allah ta'ala ya halice ta ko da yaushe ta kasance tana da bukata ta fuskoki biyu a wajen Allah ba yadda za a dan adam ya zauna ba a matsayin mabukaci ba ne shi a wajen Allah duk wadatarsa akwai abin da yake bukata a wajen Allah duk lafiyarsa akwai abin da yake bukata a wajen Allah idan yana da wani abin to zai zama yana bukatar wani abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma ne ce bizza ita zuciya a ƙarƙashin kanta a ƙashin kanta to Allah ta'ala ya halicci ta zama kodi mai cikin bukata zuciya ko ita ce ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب شن جي أقيت أوكا ولا يتشي لن أدم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتي أتطلب الربح مما فيه خسران وأقبل على القلب فاستقبل فضائله فأنت بالقلب لا بالجسم إنسان Ɗan adam yana zama mutum ne ta hanyar zuciyarsa ba ta hanyar jikinsa ba zuciyar tana daina aiki ya zama gawa sai tashi daga ɗan adam sai ka ji sunan shi ya canza sai dana ce masa marigayi an fasin sunan shi amma wasu ma suna ganin an fasin sunan shi kamar an yi laifi sai dai a ce masa marigayi wasu kuma su ce alaji rai yana mutuwa to zuciyar ɗan adam ɗin nan da Allah ta'ala ya halicce ta ko da yaushe bukaciya ce a wajen Allah ta fuskoki biyu fuska ta farko min jihati ibadati tana da bukata ta bangaren bauta wa hiya al-illatu al-ghaiyatu ita ce wannan bukatar ta ibada ita ce bukata ta asali ita ce dalili na halittarsa na asali shi yasa ya ce al'illatul gha'iyya wahya al'illatul gha'iyya ita ce dalili na asali na matukar da ya sa Allah ta'ala ya halicci ɗan adam domin ya masa bauta zuciyar ta zama tana da bukata bukata ta bauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa min jihati al-isti'anati wat-tawakkuli sannan kuma ta ɓangaren neman taimako a wurin Allah wata tawakkuli da kuma dogaro ga Allah wanda dama suna cikin ibada isti'ana tana cikin ibada neman taimako bauta ne tawakkuli wato dogaro ga Allah shi ma bauta ne wa hiya al-illatu al-fa'iliyya wannan kuma shine dalili mai aiki ga dan adam ya kasance a matsayin mai bauta abinda dama ake sanya, ya zama kenan na ƙarshe amma ya za a yi a gane shi mai bautan ne ya zama in zai nemi taimako ya nema a wajen Allah kan ya nema wajen wani sai a wajen Allah wasiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma dan babban sa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ba yace ya gulamu inni u'allimuka kalimati احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله يا أخي دن يارو annabi sama ya faɗa masa haka domin me domin jawo hankalinsa da nuna masa tausayi da kuma nuna masa zuciyarsa tana rataye da zuciyar shi ya tambaye shi ya ce masa ya gulam ya kai yaro inni u'allimuka kalimati ni zan karantar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazka ka tsara Allah wato ka tsara dokokin Allah madaukakin sarki yahfazka shi ma sai tsare ihfazillah tajidhu tujahak ka tsara dokokin Allah sai ka samu Allah subhanahu wa ta'ala a gabanka duk lokacin da kake da bukata sai biya maka bukatunka wa idan sa'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako to ka nema wajen Allah to da neman taimako da kuma dogaro ga Allah subhanahu wa su ne suke nuna cewa kai bawan Allah a lokacin da kake da wata bukata sai ka mai da ita a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine zai biya maka wannan bukatar taka ko da akwai wani dan adam wanda bukatar taka tana wurinsa to ka ɗauke shi a matsayin sabari amma Allah subhanahu wa ta'ala shine ne shi ya halitta kuma shi ya ka shi ya halicci bukatar kuma shi ya halicci biyan bukatar to da ka da a hannun shi kuce so daga wanda zai biya maka bukata ka ɗauke shi a matsayin sababi ba laifi ba ne sababi ka ɗauke shi a matsayin sababi ba laifi ba ne amma a zuciyarka ka kudurta cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne ya sanya shi ya zama sababi na wannan bukatar taka da ake son tafiya ba falqalbu la yas la yasluhu zuciya ba ta gyaruwa wala yuflihu sannan zuciya ba za ta samu rabon lahira ba ta shiga aljanna shine falahi wala yan'amu sannan zuciya ba za ta samu ni'ima ba wala sarru zuciya ba za ta samu farin ciki ba duk waɗannan abubuwan da yake lissafa alqalbu la yaslu zuciya ba za ta gyaru ba wanda kuma gyaran ta shi ake bukata إصلاح نفسك بالأخلاق مرتبة فقوم bil بالأخلاق تستقي wanda zai gyara shi shine ya tushe ka ta wanda kaga ya lalace to shi shi ta lalace mummunar aƙida a zuciya take bid'a a zuciya take jahilci a zuciya yake saban Allah kowane iri ne daga zuciya yake kirki aqida ingantacciya a zuci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga zuci take yin da'a ga Allah da nisantar da Allah subhanahu wataala ya haramta dukkanin su a zuci take to daga idan kaga dan adam ya gyaru to zuci shi ta gyaru to shine malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi yake ce mana fal qalbu la yasluhu zuciya ba za ta gyaru ba wala yuflihu sannan zuciya ba za ta samu rabon lahira ba wanda sai ta gyaru dama za ta samu rabon lahira wala yan'amu sannan zuciya ba za ta samu ni'ima ba a duniya da lahira ta ji daɗi wala yusarru sannan zuciya ba za ta samu farin ciki ba wala yaltazzu sannan zuciya ba za ta ji daɗi ba wala yatibu sannan zuciya ba za ta tsarkaka ba wala yaskunu ba za ta samu natsuwa ba wala yatma'innu sannan dai ba za ta samu natsuwa ba da as da at da hausa dukkanin su natsuwa ne as-sakina natsuwa at-tuma'nina natsuwa to zuciya ba za ta samu waɗannan abubuwan masu dai daɗi ba illa bi ibadati rabbih sai idan tana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa mun faɗa mun sha mun sha faɗa malamai sun faɗa duk wanda ka ga yana saba ma Allah duk daɗin da yake ji a duniya a zahiri ba da daɗi ba ya jin daɗi zuciyar shi ba a natsa take ba zuciyar shi ba a take ba babu mutumin da ke samun jin daɗi zuciyar shi ta zauna lafiya fiye da mutumin da ya kasance mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sau da kafa a babin aƙida ba yi da matsala ba yi da matsala da Allah subhanahu wata'ala a babin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi da matsala da shi a babin da'a ga Allah subhanahu wata'ala ga baki daya ai ibada aikace ba yi da matsala da Allah subhanahu wata'ala ya atami wa yaddani abinda aka ce ayi yana yi abinda aka hana yana hannuwa wanda shi ke samun daɗi na rayuwa hatta waɗanda ba musulmai ba sun yi waɗannan rubuce-rubuce sun yi shaida a kan cewa babu abin da ke ba mutum da natsuwa fiye da ya zan bawan Allah in ya zama bawan Allah shi ne zai samu da natsuwa shaidunsu ga sunan a cikin marubuta wanda suka tabbatar da cewa natsuwa na samuwa ne idan mutum ya zama mabiyin Allah ne shi su fa irin tunaninsu hatta ba a musulunci ba waɗanda ba musulmai ba misali kiristoci suna da ka'ida ta cewa mutumin da yake zuwa coci yake bauta ma abin da yake bauta mawa a coci dan ba Allah yake bauta mawa ba to a wajen su shi ke samun natsuwar zuci fiye da mutumin da ya kasance tambayar da yake akwai wani profesa a ƙasar Amerika da ya rubuta littafin zakatu ya sa masa suna an fassara shi da larabci sa suna da in khalaqa wa da'il haya malami ne na science na kimiyya profesa ne ya ma taɓa barke wata jami'a a Amerika ya rubuta littafin sa da in khalaqa wa da'il haya yace da'i in kada wa da'i haya wanda ya fassara littafin sunan da ya sa masa ce da in kalaka ka fita cikin rudu da tashin hankali wabda ilhayata ka fara rayuwa mai kyau abu na farko da ya kawo cikin abin da ke ba da rayuwa mai daɗi shine bauta da Allah da kuma imani na gaskiya shi ba ba musulmi ba ne imani na gaskiya a wajen shi ne mutum ya da da annabi isa shi ne abin bauta ko ya da Allah uku ne wal iyadu billah to amma a wajensa da tunaninsa bauta ne wannan wannan abin bauta ne to da ka rubuta shi ya kawo ka'idoji da suke ba mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu tsuwar rayuwa me yasa yanzu ka kalli 'yan kananan yara za ka gan sai ka gyara ɗan shekara goma sha bakwai sha takwas ya ce maka yana da hawan jini duk mafi yawancin matasa da ba su bin Allah suka ji kawo auna jinin su sai kage ya abu amma za ka iya samun mutum ɗan shekara saba'in saba'in da biyar sai a auna jinin shi lafiya sai ka bambance rayuwa ya wance yake rayuwa shi ya wance yake rayuwa tunanin mutum saban Allah ya zai saba ma Allah ai saban Allah ma sai sai an yi tunani yanzu mutumin da zai hada wata sata An sai ya tsaya yi tunani kai ka san akai wata sata ka tsaya daga baya a matsayin ka na mai kwakwalwa kana kallon yadda aka haɗa aka shirya aka yi ta gafan mai kayan nan aka masa satar nan sai ka san wanda ya sai da ya zo na yi ta tunani to wannan tunanin ba da zuci ake ba da zuci ake yi ita kuma zuciya daidai lokacin da ka matsa mata da tunane-tunane da ba su da amfani to daidai lokacin da take bugawa da yawa jini kuma da zaran ta buga da yawa jini kuma zai ta sama ya tsinke zai ta sama wannan ita ce ka'ida wannan profesa na ƙasar amerika da ya rubuta littafinsa da ilkhalaka wa da ilhaya aka kama babban malami a ƙasar saudi arabia a shek Abdurrahman ibn nasir al-sa'idi rahmatullahi alaihi aka kama masa littafin ya duba ya ce laitahu yuslim ce laitahu yuslimu ce ina ma dai mai wannan littafin ya musulunta kaga ma ba iya lahu illa islamu kawai abin da ya rage masa ya musulunta ya yadda da duk abin da musulunci ya zo da shi ya ɗauke shi ya sa shi a matsayin abin bincike ya tabbatar da abin da musulunci ya faɗi shi ne gaskiya amma ba zai ce musulunci ba ne saboda ba musulmi ba ne shi amma duk abin da musulunci ya faɗa shi ya rubuta a wannan littafin nasu na da'il qalaqa wa da'il haya kun ga shine wannan so da ka zuciya ba ta da natsuwa ba za ta gyaru ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba ma da me ita babin Allah ta'ala yake amma idan mutum mabiyin Allah ne shi ke ba ana nufin cewa mutum ba zai rashin lafiya ba ba zai ci ciwo ba ne a irin natsuwar da ake samu ko da ciwo kake ciki da tashin hankali sai a ganka kawai Allah ya maka da wata natsuwa sai Allah ya saukan maka da wata natsuwa Ashir Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi an taɓa ba da labari sun tashi daga Siriya zai je Jordan suka ya shiga motar haya ko motar ta haɗari irin autobus ɗin nan doguwar mota ana tafiya suka yi haɗari sai wannan yana kama sunan wancan yana kira ana ta ibace ibace a mota ana wayu wayu wasu suna ya tattaru! ya tattaru! ya tattaru!" ala albani yana ce musu la ta kulu ya sattaru cikin wannan tashin hankalin fa yace fa inna lafza ya fa inna lafza sattaru la yasih usman lillah bal innama huwa sittir ya sittir "Kulu ya sittir a cikin wannan yanayin yana gyara musu abin da za su faɗi siyasar tamu bai inganta a cikin sunayen Allah cikin sunayen Allah babu tattaro sai dai fikiyya haka manzo sama ya ce inna Allah sittiyun yuhibbu sitr Allah madaukakin sarki mai rufe asiri ne yana son rufe asiri kaga ba ya tattaro ba a cikin wannan tashin hankalin ba mota ta kifa da su wuta ta kifa da su amma yana musu gyara ga abin da ya tabbata a sunna ku faɗi wasu kuma ba ya tattara suke faɗi san wani abu suke faɗi kaga shi ne irin wannan to zuciya tana natsuwa ne da bautar Allah tana samun kwanciyar hankali ne da bautar Allah wala yatma'innu illa ibada ibadati rabbih sannan ba za ta samu natsuwa ba sai da bautan Allah subhanahu wata'ala ba za ta samu wannan ba wa hubbihi wal inabati ilayhi da kuma san Allah wal inabati ilayhi da kuma tuba zuwa gare shi zuciya tana samun natsuwa ne ta hanyar waɗannan abubuwan da mala ya lissafa bi ibadatillah bi hubbillah bil inabati ila Allah bauta ga Allah san Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da me da tuba zuwa gare shi a lokacin da mutum aka jarrabe shi da sabo walau hasala lahu kullu ma yaltaqu bi da a ce ɗan adam zai samu duk abin da zai ji daɗi da shi min al na ababan halitta misali a ce a ba shi dukiya a ba shi kani a ba shi mata komai yana da barori waɗanda yushiru bi kaffihi amran wa nahyan min al-quddam min sadri bi sa'ati yana gefe sai dai ya nuna ya ce abu kaza in an gaishe shi ba zai amsa ba sai dai wasu amsa mai to ko da in wannan dadin yake samu lam yasma inna wa lam yaskun zuciyarsa ba za ta natsu ba ba za ta samu kwanciyar hankali ba za ta sama ba إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبود دومن إذ هو فقر فق إذ فيه فقر دومن أتنزوج يا أبقي وتبكاتا ذاتي تأثري إلى ربه زوى ربن جدش duk daɗin da za ka samu dole kana da bukata a wajen Allah subhanahu wa sarakunan da suka kai matsayi a matsayi da daraja ya suke suna da bukata a wajen Allah shugabanni da suka kai wani matsayi a mukami a duniya suna da suna da bukata a wajen Allah so da kadi yadda bawa ya kai yana da bukata a wajen Allah subhanahu wataala so da duk abin da zai samu a duniya to wannan bukatar da yake da ita a wajen Allah subhanahu wataala sai sa shi ya zama ba da dole sai idan ya miƙa al'amarinsa ga baki ɗaya ga Allah ba. ya yarda shi bawan Allah ne to daga nan ne zuciyar shi za ta samu nutsuwa min haifu huwa ma'buduhu domin ai Allah subhanahu wataala shine abin bautansa na gaskiya wa mahbubuhu kuma Allah ta'ala shine masoyinsa na gaskiya wa maqlubuhu kuma shi Allah shine ai abin da mutum yake nema ko da yaushe wa bidalika yahsulu lahu al-farhu ta haka ne idan mutum ya yadda Allah ne abin bautansa Allah ne wanda yake so soyayya ta asali duk wani wanda zai so to soyayyarsa tana bin soyayyar da yake ma Allah to da wannan ne mutum zai samu wa bidalika yahsulu lahu as-surur da wannan ne farin ciki zai zai samu a gare shi wa bidalika yahsulu lahu al ta haka ne farin ciki zai samu a gare shi والسرور ده النشوة واللذة ده جن دائي والنعمة ده نعمة والسكون ده قنشية حنكلي والطمأنينة ده نزوة إذا متنية تشيبا وان الله نميبيا لعلا بكاتنس أوجن الله سكي lokacin ne zai samu nasuwa shi yasa ba zai ya debi wani Allah ba ba zai ya debi wani Allah ba wanda ba Allah ba wajen saba ma Allah ko nawa zai samu ko me zai sama ko me zai sama saban Allah ya ci karo da samu na duniya zai yi watsi da wannan samu na duniya in dai sai an saba ma Allah sannan za a samu wannan abin duniya to ya tafi ya tafi وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له wannan kuma ba zai samu a gare shi ba sai idan Allah ya taimake shi sai Allah ya taimake ka fa innahu la yaqdiru ala tahsil dhalika lahu illa Allah domin ba wanda ke da ikon ya samu mishi da wannan in ba Allah ba ka zama bawan Allah kuma sai Allah ya taimake ka ka zama bawan shi yasa kullum kake addu'a ai a sallah alal aqall su goma sha biyu a rana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد كي كلمك بوتا بوا وإياك نستعين كما كي كلمك لمن تيمفنك bautar ma ba za ta yi ba sai idan ka taimace mu kuma aka shar'anta maka duk lokacin da ka gama sallah Allah kalla a rana so biyar kai a rana kowace sallah ka gama ka yi addu'a ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika husni ibadati manzo Allah sallallahu sama zai lokacin da zai karanta da sayyidina Mu'az dan Jabal wannan addu'a sayyidul ulama Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhuma manzo sama ya ce ya Mu'az inni uhibbuka fa qul dubura kulli salatin Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati sai ya ce ya Mu'az ina son ka manzo sama ya ce ina son ka shi kenan ka gama samun daraja annabi sama ya ce ya kai Mu'az ina son ka faƙul dubura kulli salati bayan kowace sallah ta farilla in ka gama to ka ce Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika ya Allah ka taimake ni ala zikrika akan zikirinka in zama mai ambatanka wa shukrika sannan kuma in rika gode maka wa husni ibadatika sannan kuma in zama ina kyautata bauta gare ka so biyar a rana tun daga asubahi azhar la'asar magriba isha'i in aka gama sallah sai kai wannan addu'a saboda me Allah ya taimake ka ta'ala akan me akan bauta masa bautan kuma bautan kuma kayi ta akan me da muwafaqa da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi karka je kai ta hauma hauma wannan shine babban abu وهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين ko da yaushe bawan Allah ko da yaushe bawan Allah yana da buƙatar tabbatuwar wannan maganar da yake faɗa ma Allah subhanahu wata'ala da yake cewa iyyaka na'bud ya Allah kai kaɗai muke bauta ma wa iyyaka nasta'inu kuma ya Allah kai kaɗai muke neman taimakon ka ka taimake mu a bautar fa innahu law u'ina ala husuli kulli ma yuhibbu da a ce Allah zai taimake ka akan duk abin da kake so wa yatlubuhu kuma duk abin da kake nema wa yastahihi kuma duk abin da kake sha'awa Allah ya taimake ka a kansa, wa yuriduhu kuma duk abin da kake nufi wa lam yahsul lahu ibadatullahi amma bautar Allah ba ta samu ga wannan bawan ba falan yahsula illa ala al wal hasarati wal azab ba abin da mutum zai samu illa alal alami a tera rayuwa wal hasrati da kuma da na sani da nadama wal azabi sannan idan aka je lamira ya kasance azaba kuma Allah zai shiga a duniya raɗaɗin rayuwa gashi ana samu amma kuma ba a yi da wani amfani in mukami mutum ya samu ba daɗi in mulki yake da shi na sarauta ba daɗi a gama mushi komai komai yi mushi ake yi magana ma yi mai ake ba mutum yana sarauta irin manya-manyan sarakunan nan ai magana ma yi musu ake yi in an gaishe su ba za su amsa ba sai dai wani ya amsa in za su yi magana daidai da daidai sai an koya musu yawan aka nada mutum fa sarki sai an mai tirenin har yadda zai ci abinci sai an koya masa kuma tuntuna haka yake ba sabon abu bane aljahis sai daga cikin marubuta tun da cikin marubutan karni na biyu yau muna karni na goma sha biyar bayan hijira jahil, ya rubuta littafin sai sa suna attaj fi na muluk duk sai da ya bayanin yadda sarakuna suke ya ya kamata sarki ya magana ya ya kamata ya kallon mutane in yi baki ya zai tarbe su eh? ya zai je bayan gida in yana jin bayan gida duk sai da aka goyi haka amma wannan ba zai samu nasuwa ba idan bai da shi bawan Allah ba sa wasu daga cikin mutane waɗanda suka kai wani matsayi ba su yi bacci sai sai an masa allura ba su yi bacci sai sun sha ƙwaya sun sha ƙwaya sannan za su yi bacci kun ga wannan kenan so da duk abin da ɗan adam zai samu na daɗi wallahi idan bai zama bawan Allah ba bauta Allah ya taimake shi akan bautarsa ba zai samu jin daɗi ba walan yakhlusa min alamin duniya sannan ba zai kubuta daga raɗaɗi raɗaɗi na duniya ba idan raɗaɗi yana da jam'i sai kai jam'insa ala raɗaɗi da yawa wa nakadi aishiha da kuma cakuɗewar rayuwarta illa bi ikhlasil hubbi lillah sai idan ya tsantsanta soyayya ga Allah ya zama soyayya Allah ita ce a gabansa ita ce farko bi haifu ya kunu Allah huwa gayata muradihi wa nihayata maqsudi ya kasance Allah ya kasance shine gayata muradihi ita matukar abin da yake nufi duk gabaki ɗaya duk abin da yake so shine ya sami yadda Allah wani hayata maksudihi sannan kuma ya kasance Allah ta'ala shi ne ƙarshen nufinsa a rayuwa ba da wani ƙarshen nufi fiye da Allah to da wannan ne ake samu wa huwa al-mahbuba lahu bil qasd al-awwal sannan kuma Allah ta'ala ya zama masa shine masoyinsa a manufarsa ta farko nufin shi na farko waye masoyinka gabaki daya Allah ta'ala duk wani wanda za ka so to ya zama kana son sani saboda soyayya Allah Shi ne mai akhdari zai faɗi ba sirri ne a muqaddima akhdarin nan wa an yuhibba lillah wa yubghida lahu wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wannan abubuwan guda hudu ba kowa Allah ke taimakon sa idan Allah ba al-hubbu lillah al-hubbu lillah sannan ar-ridha lillah sannan kuma a shakku ko algababu lillah wa an yuhibba lillah ya ce ya yi soyayya don Allah in za ka so wani ka so shi don Allah shi za a yi hadda aure mata da ake son su saboda wasu abubuwa ƙarshe sai manzo sama ya nuna dai son Allah nan shi ake son ka gabata Tun al-mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha amma me fassar bidati dini ya yadak ɗabi'ar mutane in ka tara su aka ce ayi layi kowa ya faɗi dan me yake son mace wani zai ce a'a shi kawai limaliha kawai dukiya yake so so yake zan mijin hajiya tana da motoci tana da gida a unguwannin turawa shi shikenan kawai ya rika shiga ana juya shi ba zai rika ce ba ne ba ita za ta rika masa komai mijin hajiya limariha <clears throat> ko kuma idan ta mutu ya gada dukiya kenan manufarsa wali hasabiha wani kuma saboda matsayinta matsayinta na dangantaka babanta sarki ne babanta shugaban ƙasa ne babanta gwamna ne babanta sanata ne to shi ma wannan manufar a ce ya aure ai shi shi sirkin shugaban ƙasa ne ko sirkin gwamna ne ko sirkin wane ne ko sirkin sarki kaza shi ke nan manufarsa wali ha wani shi kuma su kawai yake yi a haifa masa ‘ya'ya farare kyawawan ‘ya'ya shi ke nan wali ha amma wasu saboda addini to manzo sama sai ya kyale waɗannan hukun sai ya ce fasfar bidati dini tarbat yada kayi soyayya dan Allah kayi soyayya dan Allah ka so mace dan addini domin waɗancan hukunta, ta zulu wa dinu la ya zulu wa in jibalu hukuncin suna kawuwa ana iya ɗaura aure ranar da aka ɗaura aure shi kenan ta kone ina da malu ina kyau babu kyau ta kone fuska ta zama ƙonanniyar fuska sannan wannan matsayin da take da shi ko gidansu yake da shi yana iya kawuwa in babanta sarki ne sarakuna nawa aka tsige in shugaban ƙasa ne yana da tenuwa sannan idan dukiya ce almaru ya zo dukiya na karewa sai mutanen da da masu dukiya ne amma suka da ba su da komai amma waddinu la ya zo addini baya kawuwa addini na nan in duwatsu sun kautu addini na nan ko duwatsu dutse ka kalli dutsen hufaina ko dutsen ce ko dutsen ban zazzab ko da ya kau addini na nan shi ne ke tasiri a rayuwar mutum hayyano mai maita ko mutum yana da rai ko bai da rai addini ke masa tasiri addini ke masa tasiri hatta a 'ya'yansa addini ne zai sa ɗan kai maka addu'a in baka yi masa tarbiyya addini wallahi kana mutuwa shi nan. tarbiyya addini ita ce zai sa ya ɗaga hannu yana cewa Allahumma qili ali اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا idan zai yi addu'a goma to guda shida na mahaifansa dan kirki kenan alwaladul ba da na gari nagartaccen da in yi addu'a goma to shida suna tafiya ga iyayensa kudin ne zai ma kansa ya ma 'ya'yan shi ya ma sauran mutanen duniya amma shida su tafi wajen mahaifansa in baka masa tarbiyya addini ba zai maka addu'a kaga addini ke tasiri shi yasa in ka auri mace dan addini sai ta haifa maka ƴaƴa na gari da kai da ita idan ba ku sai su muku addu'a kai idan ba kuna nan da rai duk lokacin da waɗannan ƴaƴan za su yi aikin arziki to kuna da lada irin nasu wa laysa lil insani illa ma sa'a annabi sama ya fassara wannan ayat da hadisi sahihi yace innamal waladu min sa'i abihi wa laysa lil insani illa ma sa'a dan adam Allah ta'ala ba zai ba shi lada ba sai abin da ya aikata da kansa sai manzo sai ya ce wa innal walada min sa'i abihi lallai ko da ai baba ne yayi shi so daga idan ba da yayi aikin arziki yanzu duk sallar da muke yi in muka yi wannan karatun da muke ladan da duk zamu samu iyayenmu suna da irin ladan da zamu samu gwaggwadon niyyar kowa in ka zo kai sallar isha'i yanzu in aka gama karatu iyayenka suna da irin ladan da ka sama na sallar isha'i in bayan sallar isha'i ka bi sallar isha'i da nafila ladan da za a baka za a ba iyayenka to me wannan daɗi kun ga shine shine wannan da ka addini na tabbata to daga duk daɗin da mutum zai samu a duniya in ba daɗin addini ba ne, to ba daɗin daɗin addini ka samu kwanciyar hankali ko ba ka da kuɗi a duniya sannan kuma a je lahira sakamakon mutum shi ne aljanna Allah ya sa mu zama haka Allah ya sa mu dace ko Allah ta'ala ya zama shi ne masoyin mutum na gaba gaba wa kullu ma siwahu duk wanda ba Allah ba ko duk abin da ba Allah ba ko wanda ba Allah abinda wanda zai da rai wanda ke da rai to duka biyan duk abin da ba Allah ba ko duk wanda ba Allah ba Inna ma li ajlihi la yuhibbu shay'an bi لذاته illa Allah mutum ba ya kamata ya so wannan abin dan shi kan kanta ba ya kamata ya so shi ne dan Allah shi yasa hatta dukiya ana son ta saboda me saboda Allah ka so dukiya dan Allah ta yaya zaka ka so dukiya dan Allah Allah ya taimake ka ya baka ka yi abin da ake yi da dukiyar wanda Allah ke so to shine san dukiya dan Allah hatta ma mal tuhibbuhu lillah dukiya ma ka so ta dan Allah ka zama cikin masu fitar da zakka ba waɗanda suke a san zakka ba ka ga wannan ya daraja ce a ce kai ka bada zakka ba kai za a baka ba kaga ɗaya kenan ka je hajji da kudi ake hajji ka gani ka je umara da kudi ake umara ka taimaki bayan Allah da kudi ake taimakon bayan Allah dukkan wani alkhairi da ake da dukiya ya zama da shi kai ma kana cin waɗanda suke kaga wannan abin daɗi ne to hatta dukiya ana son ka so ta ne dan Allah shi yasa malamai idan suka tashi za su yi malamin taymiya rahmatullahi alaihi ya mana tarihin zuhudu ya ce an an tumsika duniya aw an taqbida duniya bi yadayka aw bi dik. amma walan walam haƙal ba. abinda ake ce ma zuhudu na gaskiya shine ka riƙe dukiya a hannu ka mawa ka kai wasa da ita ba a bar wasa bace dukiya ba a wasa da ita amma kar ta shiga zuciyarka shi yasa da kaji tana maka kaikayi a hannu tana ma waiwayi ko tana damun ka sai kai watsi da ita to zuhudi kenan kaga haka ake son mutum ya zama har dukiya ya so ta dan Allah wa mata lam yahsul lahu hada duk lokacin da mutum bai samu wannan bautar ta Allah ba lam yakun qad haqqaqa haqiqata la ilaha illa Allah to bai kasance ya tabbatar da asalin ma'anar la ilaha illa Allah in kana ji a zuciyarka akwai wani abu da ka fi so fiye da Allah to lam haqiq haqiqata la ilaha illallah wannan kalmar mai tsada wadda da ita ake shiga musulunci da ita ake barin musulunci sannan ita ake son ka cika da ita lokacin da zaka mutu habbai idan mutum ya kasa faɗin kalmar shahada tashin hankali suke shiga a ce mutum ya mutu bai mutu da kalmar shahada ba su ba karamin tashin hankali ba ne ba su ba har da magabata wanda suka biyo su a baya sun kasance suna shiga tashin hankali a ce ga wani ana lakana masa kalmar shahada ya kasa idan mutum bai tabbatar da wannan ba tabbas bai tabbatar da ma'anar la ilaha illallah kana son wani fiye da Allah a sai ka so Allah shi kaɗai. sannan duk wata soyayyar da za ka yi to ta soyayyar da kake ma Allah ta zama a baya take wala haqqaqat tauhida sannan duk mutumin da bai ji a ransa cewa ya kudirta a ransa cewa soyayyar Allah ita ce abun farko a zuciyar ba kuma tana gaban kowace soyayya bai tabbatar da abin da ake ce ma tauhidi ba da wannan tauhidin shine ake rigima a kansa Shi ne musulunci shi ne ibada shi ne guzurin shiga aljanna idan kana da tauhidin nan hadisi ya tabbata a cin sahih bukari sahih bitaka zai shiga aljanna tauhidi ya sa shi tun da yake bai taba yi ma Allah komai ba in ban da imanin da yi ma Allah amma kuma sai da ya shiga aljanna sahibul bitaqa zunubansa ta riga sunan iyakar gani aikin alkhairinsa ga baki ɗaya da yi bai wuce wani ɗan kati ba ɗan ƙarami kamar ID card da ake bada ba amma ba mushriki ba ne baya shirka baya kiran wannan Allah baya bauta ma wannan Allah har ya koma ga Allah baya sihiri baya bokanci Allah kawai ya bauta wa amma kuma me tabo ne shi na ƙarshe ma kuma daga ba da Allah ta'ala ya gafarta masa shigar da shi aljanna to kaga har tsaka tauhidi kenan wal ubudiyyata sannan mutumin da bai sa Allah ya zama shi yafi so ba fiye da kowa da komai to bai tabbatar da bauta ga Allah ba wal mahabbata lillah sannan in kana jin soyayyar da kake ma wani abu ko kake ma wani tana daidai da ta Allah wal iyazu billah to ka tabbatar da kai ba masoyin Allah bane ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ما فيما نسو سويا الله إتتي أمتاكم فرقوا أغايوس يسا بات جرم وني يددس بات جرم وني يددس dama kuma ka ce kowa sai ya yarda da kai a duniyar nan to ai ba wa halalle kamar ka kai ba wanda kai ba ka son ka bata ma kowa rai sai Allah iman duk wanda yace baya son ya bata ma kowa rai to Allah ne kai yake son ya bata mawa don ba za ka rayu ba ka ce ba ka bata ma wani rai dai dan ka karkataccen wani bahaushe ma haka yace dai dan wani karkataccen wani ranar da ka ce a yi gyara to shi wani kuma ɓanna yake so a yi to sai ka ce ba za ka ɓata mishi rai ba sai ka bi shi ki da ita ce ka'ida ta rayuwa kuma ita ce ka'ida addini wa kana fihi min naqsi at-tauhid wal imani sannan kuma a cikin zuciyar mutum ya kasance akwai tawaya ta tauhidi wal imani da tawaya ta imani imaninsa ba cikakke bane tauhidinsa ba cikakke bane bal min al'alami wal hasarati wal azabi bi haddi dalik sannan kuma a cikin wannan zuciyar ta sa, tabbas sai an samu radadi wal hasarati da dana sani kunuwar zuciya wal azabi da azaba bi hasbi dalika da gudun irin yadda ya dauki wannan soyayyar da ya kamata a ma'alla ya je ba wani sai ya rika jin damuwa sai ya rika jin damuwa ba zai yadda za ya samu nasuwa in kana karanta tarihin abban annabi sallallahu alaihi wasallam kana kallon yadda suka yi rayuwa suka yi haƙuri da rashi wallahi tallahi duk talaucin nan da muke kuka da shi a wannan zamanin ba mu kai talauci ɗaya ɗaya kashi ɗaya cikin ɗari na wani sahabin ban aka baka labarin ba sahabbai ba har malamai da suka zo bayan su wai kun san al bukhari nan da ake magana kansa al-Imam al-Bukhari ya taba zama ko kayan sawa bai da shi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kayansa sai da suka riddige saboda lalacewar kayansa da tsananin talauci da rashi sai da kai ma kayan da suke cikin jikinsa sai da suka rikar fadi sun zama tsumma suna tasuwa a jikinsa sai da ya koma baya fitowa yana fake ta rana wasu almajiransa suka kutsa suka je suka bincika suka ga halin da yake ciki sannan suka je suka samu masa tufafin da zai sa al-imam da kake ja ana cewa rawahu bukhari wa muslim muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn bardizba al-ju'fi al-bukhari wanda sunan shiga shi na kullum sai an faɗa so biliyoyin ambata so biliyan kaza ke ba. amma su bai rayuwa da yi amma me ba su natsuwa imani da soyayyar da suke ma Allah muna baka tarihin magabata kana jin irin talaucin da suka shiga a rayuwa amma wannan bai zan su canza ba kuma rayuwa mai kyau suka yi ingantacciyar rayuwa suka ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wata'ala duk da tsananin rashi da suke ciki masu kwanaki a cikin su ba su ci abinci ba ba za a iya lissafa su ba ki kwanaki ba su ci abinci ba ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba kwana uku ba ba su da amma kuma sai sun bauta ma Allah wannan bai sa su san raunana ba ba su saba ma Allah to ka bi Allah ka bauta masa shi kadai sai Allah ba ka nutsuwar zuci sai ka samu kwanciya hankali shi shine abin da za ka yi walau sa'ati hada al da a ce mutum zai tafi zai tafi wajen neman wannan abin neman walam yakun musta'inan billahi amma kuma bai zama mai neman taimako a wajen Allah ba mutawakkilan alaihi kuma bai zama mai dogaro ga Allah ba muftakiran ilaihi fi husulihi mai nema a wajen Allah dan ya samu wannan lam yahsul lahu hatta soyayya ma ga Allah ba za ta samu a gare shi sai ka nema a wajen Allah ai shi yasa ka faɗa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka biye shi ayat da wata a sai ka ce ne ihdinas siratal sai da kai tawassuli kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakon ka ihdina siratal mustaqim to da ka shiryar da mu hanya wacce take madaidaici shi ne abin da kake nema fa innahu ma sha Allah kana domin duk abin da Allah ya ga dama shi yake kasancewa wa ma lam yasha lam yakun abinda kuma Allah bai ga damar ya faru ba ba zai faru ba duk ƙoƙarinka fal'abdu muftakirun ila Allah bawa dai a takaice mabukaci ne a wurin Allah min haitu huwa al-matlub al-murad al ta kasancewar shi Allah huwa al shine wanda ake nema al muradu wanda ake nufi al-ma'bud kuma wanda ake bauta mawa wa min haitu huwa al kuma Allah aishi ake roƙo al-musta'anu wanda kuma ake neman taimako a wajensa al-mutawakkalu alaihi kuma shine ake dogaro a kansa wa huwa ilahu alladhi la ilaha ghayruhu Allah shine abun bautan kowa wanda babu wani abun bauta sai shi to daga wajen shi ake nema shi yake taimakon ka ka zama bawansa to da ka roƙe shi ka zama mai nema wajen shi ya bakka a matsayin bawansa ya taimake ka wajen bautarsa ya taimake ka wajen bauta masa shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da wani a cikin bauta ba sannan ya taimake ka wajen biyayya ga manzan da ya turo maka ya ce ka bi shi shi kaɗai ka kabu kowa duk wanda bai bi manzan da sama ba za a bi shi shi yasa duk wanda kake ma biyayya to ya zama biyayyar da kake masa saboda ya bi annabi sallama ne in ya faɗi magana ya ja maka hadisi ko ya ja maka aya amma in ra'ayin shi ne to ba za a bi ba wannan ita ce ka'idar musulunci in ra'ayinsa ya faɗa maka to ba za a bi shi ba sahabbai sukan faɗa ma tabi'ai magana tabi'ai su tambaye su ce a ra'ayar ra'aytahu am samitahu hu, min rasulillahi rasulillah alaihi salama ra'ayinka ne wannan ko ko a'a annabi sama kaji ya faɗi هكا هكا هكا هكا وصحب هكا وتتابع يعني سكت سكت شيء سكت سكت شيء مونس عادي حرية شيء مس إذا أنا لدريب عشان نافع رأي نادا كا عشان هذا ما بيكان من غادي من شو شيء دون أي تشي قاعدة وهو ربه الذي لا رب له سواه سنكما أن تعالى تنن shine ubangijin wannan bawan nata wanda bai da wani ubangiji na gaskiya ce shi wala tatimmu ubudiyyatuhu lillahi illa bi hadai ba zai yiwu bautar da kake ma Allah ta cika ba sai da al-isti'anatu bihi sai da at-tawakkulu alayhi sai ka nemi taimakon sa sai kuma ka dogara a gare shi to daga nan za ka zama mai bauta ga Allah ta gaskiya duk abin da za ka yi ka nemi Allah taimake ka ka roƙi Allah ya taimake ka wajen biyayya gare shi ka roƙi Allah ya taimake ka wajen tarbiyyar ƴaƴanka hatta tarbiyyar ƴaƴanka idan baka nemi taimakon Allah ba in ka ce wayanka za ka yi amfani da shi sai Allah ya baka da wayanka ka gama hargaginka da faɗanka da zafinka bai yi amfani ba amma kana naka kuma kana cewa ya Allah ka taimake ni ya Allah ni kasashen bawanka ne ya Allah ka taimake ni wajen shiryo waɗannan 'ya'ya shi kina sai Allah taimake ka sannan ka dogara gare shi fa mata kana yuhibbu ghayra Allah li dhatihi duk lokacin da bawa ya zan yana son wani Allah akan kan wannan abu aw yaltafitu ila ghayri Allah ko kuma yana yana waigawa ya koma wajen wanda ba Allah ba annahu yu'inuhu yana ji a ransa cewa wannan ba wannan wanda ba Allah ba shi zai taimake shi kana abdan lima ahabba ya zama bawan abin da yake in kana jin kudin ka zai maka komai wani wani wani wani wani ya ce ma wani bature ya ce ma dan uwan shi ya ce ya ce don't you know that money do anything everything sai baka san kudi na komai ba sai baka san kudi na komai ba sai ran nan sai rashin lafiya ya kama shi aka gama yawo da shi duk asibitocin duniya shi nan sai wannan abokin nashi da ya haddace wannan kalmar ta sai ya zo gaishe shi yana kuka ce ba kai bane kace kudi kudi na komai ya aka kuma baka siyo lafiyar ba ka ce ma kudi na komai dukiya na komai wasu suka ji kaji mutum yana cewa in kana da kudi ka gama komai in kana da kudi kana da komai wallahi ƙarya ne ana jaraba ka da ciwon kai mai tsananin zafi ya ga hankalinka ya tashi sai ka ji kana cewa nawa ne panadol panadol mai tsada a ce ektara a ce kaza a ce kaza a maka allura duk ina kudin surka Allah ne mai bada to duk lokacin da kake jin wani zai taimake ka ba Allah ba to ka zama bawan wancan wa abdan lima rajahu sannan kuma mutum ya zama bawan abin da yake fata a wajensa bi hubbihi lahu wa raja'ihi iyyahu gwaggwadon yadda mutum ke son wannan abun ko yake son wannan mutum wa raja'ihi iyyahu da kuma yadda yake fatan samu a wurinsa daga ƴan uwa mu tabbatar mu da Allah subhanahu wa ta'ala bautarsa shi kadai mu nema wajensa mu roƙe shi mu bauta masa shi kadai mu bauta masa yadda manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya zo da wannan bauta kan mu canza kan mu ƙara namu kan mu canza kan mu kirkiro wannan shi ne zai samu mu kubuta me iyaka abin da za mu iya yi sannan kuma mu ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala ku duba bayan Allah na gari annabawan Allah bautar ma in Allah ya taimake su sun yi sai kuma su goge Allah ta'ala Allah ya karba domin kana iya yin bauta kuma bautar taka ta ki karbuwa ربما فتح لك ربما قدر لك الطاعة ولم يفتح لك باب القبول إيه، أيوة لا مرة كذكية سي ما كيت قبو تامتا أما قوم يكتبو قبو تامتا سنام فنم بدواري صدق انقي الدعاء وإذ يرفع إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم النبي إبراهيم أن لا يتسجن عائشة كعبة سقار جنا وتجدد جنا سابن تجنا shi da ɗansa Ismailu alaihi salam suna yi suna addu'a ya Allah ka karɓa mana ya Allah ka karɓa mana to daga in yi bautan ma sai yi fatan kuma Allah ya karɓa maka to da wannan ne zaka zama bawan Allah na gaske bawan Allah na haƙiƙa ba bawan Allah jaru ba ba bawan Allah muna bawan Allah ba to da ka mu dage mu bauta ma Allah yadda Allah yake so mu gabatar da soyayyar Allah subhanahu wataala akan soyayya kowa da komai kada mu sake wani abu ya ci karo da soyayyar da muke ma Allah subhanahu wataala sannan mu roƙe shi ya taimake mu akan wannan bautar da soyayyar sannan ko mu dogara a gare shi sai ya taimake mu Allah mana madaukakin sarki ya taimake mu ina jin na manta ban faɗa ba a farkon karatu wannan majalisin mu na 33 shi ne karatunmu na talatin da uku cikin wannan littafin Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu zama bayinsa na gari wanda za su dawwama suna bauta masa Allah ya kashe mu a matsayin bayinsa na gari masu biyayya gare shi Allah subhanahu wata'ala ya tsare malam dan Allah za a ɗaura aure ne a ai ba sai ka faɗi ba ya za ka faɗi garin to sai wakilan angon suna jin tsoron zuwa can saboda rashin tsaro to malam za a iya daura auren ta waya kamar mu haɗa conference daga nan da waliyanta da wakilai na to ai hanya mafi sauki ba ya za a daura aure ta waya an ganka wasu su zo mana a tuwo waki ai ku kuke ɗora ma kanku aiki kun san daun auren musulunci fa sauki gare shi kai ake nema inda kanka za ka karɓi aurenka kai kaɗai za ka yi tafiya ka je ka karɓi aurenka kai kaɗai ta ɓangarenka sannan sai waliyin matar kun zama kuna nawa kenan ku biyu sai ku samu shi biyu kai ka samu mutum ɗaya shi ya samu mutum ɗaya waya an ga juna waya an ga juna kai kan kai ba za ka girmama auren ba shi kawai mata ka ce ta waya aka ɗaura maka aure ta waya ba mutum biyu mutum hudu sun yi ta su ɗaura aure menene wani abaci kuma tsoron da kake ji garin da ka faɗi ai da ne Allah ta'ala ya samu da kuwa daidai gwangwani. to da ka ajiya ɗaura auren nan shine daidai amma ni ban taɓa ganin wata fatawa wani malami da ya ce a ɗaura aure ta waya a Eh ina kuma kyama abin ne gaskiya akan kaina to da ka ajiya a ga juna shi yafi kana ganin su suna ganin ka ba kawai ji a kunna ba kuma waya zai yi wa a ƙarya wani ya wani ya ce shi ne ba shi bane amma ana ganin juna kai ne ga ka zo za ka yi auren ko kuma wakilin ka ka tura in ba za ka je da kanka ba shi ce da kada a ɗaura auren nan ta waya malam idan aka ce ahlul baiti suwa ake nufi in an ce ahlul baiti na annabi sallallahu alaihi wa sallam ana nufin gidaje guda biyar ne wannan shine magana ita ce magana ta fi ƙarfi a maganganun da malamai suka yi suwaye ahlul bait in an ce ahlul bait akwai alu muhammad sallallahu alaihi wa sallam asali waɗanda suke wanda ake cin al'itra ‘ya'yan annabi sama matansa gidansa kenan gaba ke ɗaya su ne kaso na farko na halin bait ba sa cin zakka ba sa cin sadaka amma suna cin kyauta shi yasa ƙa'ida halin bait ba sa cin sadaka in kai ahlul baiti ne sharifi ne to ba za ka fi cewa a baka sadaka ba ahlul baiti da bara ahlul baiti baya bara amma in aka ba shi kyauta yana an same bambancin kyauta da sadaka sadaka ana ba gajiyayye ne amma kyauta ana ba masoyi ne ko kuma wanda ake girmama shi to daga ana kyauta ne don girmamawa ko don ne ko don soyayya za ka iya ba shugaban ƙasar ka kyauta amma ba za ka ba shi sadaka za ka iya ba sarkin gaban ku babba kyauta amma ba za ka ba shi sadaka amma matalauci mabukaci shi ake ɗaukan a bace sadaka ali muhammad kenan gida na biyu su ne ayu ali ‘yan gidan sayyidina ali radiyallahu anhu ahlul bai saboda ka da alhassanu da al alhussein suna cin tudu biyu suna da alaƙa da manzon sama sannan kuma ga gidan sayyidina ali me yasa sayyidina ali ya zama yana cin ahlul bai saboda ɗan babban annabi sama ne abu talib a ƙa'ida a gado sayyidina ali zai iya gada annabi sallallahu alaihi wasallam domin ibnu al-azmi ne dan babba ne ɗan babban mutum aka kada aka kada ba wasu magadan da aka kore su ba su ibnu al-azmi ya risu ɗan babba yana gado to kun ga ali kenan gida na biyu kenan gida na uku sune alu abbas alu abbas al-abbas ibn abd al-muttalib shi kuma ɗan uwan baban annabi sama ne babban annabi sallama kun ga ƙarfin ƙarfin dangantakarsa ta fita sai dina ai al-abbas al-abbas ƙarfin dangantakarsa da manzo Allah salama ta fi ta sayyidina ali domin sayyidina ali ibnul al’ammi ne shi kuma al-abbas ba al ne so daga da na uh, abdullahi ibn abbas dan al-abbas da na ali shine suke kan kanka gida na uku kenan ko alu abbas sai gida na uku hudu sune alu aqibe shi waye aqi aqi yayin na ali ne baban su daya aqil ibn abi talib so daga baya bukatar shi ba sai an yi shirin sannan sai gida na biyar alu jafar jafar shi ma wan na ali ne to daga shi ma matsayin sa da kudi na Akilu na da yaya jafar na da yaya ina yayan su suke Sun mai kauna ahlul baiki ina yayan waɗannan suke su ya aka ba a kawo su ina yayan su Jafar yana da ‘ya'ya sanannu a tarihin musulunci gwaraza guda biyu akwai Muhammad akwai Abdullahi ina suke akwai Muhammad akwai Abdullah yan Jafar ne kun ga wannan shi ne saboda haka waɗannan su ne ahlul baiti kuma ana magana ahlul baiti su ne wannan tun a can da in ka je karatu a zaure sai an zana maka an fitar maka da biyar ɗin nan in ka zo za ka fara tun daga kawai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi ya ce to a tsaya sai a ce a kawo allo a zana maka sai a fitar maka da gidaje biyar din nan su ne ali muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gane su to su ne waɗannan haƙƙin su akan mu shine na farko mun yadda da dangantakar su da annabi sallama na farko ke. haƙƙin su na biyu shine mu girmama su haƙƙin su na uku mu so su idan sahabbai ne suna da tudu biyu tudu na farko kasance wasu ‘yan gidan manzo Allah ta salama tudu na biyu shine kasance wasu sahabban Allah ta salama ahalul qarabati ne sannan kuma as-sahaba ne kun ga wannan shi ne idan ko ba sahabbai bane to ba su da matsayin sahabbai amma dai suna da matsayi na dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma dukkan nan bayanin da ake yi babban sharafi shine kasance sun imani idan ba su da imani abu lahab kun san waye abu lahab abu lahab babban annabi alaihi ne abu lahab wannan da bai san wanda aka so kai tabbat ya da akan sa ba babban annabi alaihi ne matsayin su ne da al-abbas a wajen sa matsayin su ne da hamza ma kafiri gashi nan Allah mala zaki ya la'ane shi a al alqur'ani an faɗi makomarsa cewa dan wuta ne shi matarsa ma ɗan wuta ce saboda me saboda babu imani wanda bai da dangantaka da da manzo Allah sallallahu in ya musulunta ya fi wanda ke da dangantaka da manzo Allah so dubu miliyan in ji lissafin yara tunda shi wancan yana da yana da musulunci daga musulunci yana gabatar da dangantaka ta addini akan dangantaka ta jini amma in dangantaka ta jini akwai imani to sai ta zama nurun ala nur haske akan haske Malam tambaya ta ita ce na fara azumin sittu shawwal sai rashin lafiya kama ni na yi hudu sai na aji sai shekaran jiya na fara na jiya sai yau ne na ji ce <laughs> bi ga wata to zan iya barin biyan a ramuwa akan haka malamai suna da sabani kan halaccin yin azumin shawwal titunmin shawwal a wani watan da ba shi ba akwai malaman da suke ba da fatawa suna ganin in ya kuɓuce mu mutum zai iya rama kamar a wannan wata zirgada amma kauli rajihi ba za a yi ba gaskiya manzon sama cewa ya yi man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal sittan min shawwal an danganta kwanakin ga wata so daga in ya kubuce baka yi ba shi kenan musamman naka rashin lafiya ne ana fatan Allah subhanahu ta'ala zai baka lada kamar kai inda ba da gangan kai ba amma kuma a shawara da kyau mutum da zarar ya gama Ramadan kafin zuciyar shi kafin cikin shi ya saba da abinci kafin bakin shi ya saba da zakin gishiri da da zakin abin da magi da da siga to ya kokari yana da tasiri sosai za ka ga duk waɗanda suke gamawa da wurin nan ba su cika fuskantar yin waɗannan matsalolin cikinsu bai bude ba dama ya saba a tuke shi to daga ana gama ramadan kwana biyu an gama sallah kwana uku ko sati ɗaya in yi tsawo to yi ƙoƙari ka jera fitu shawwal ɗinka gama shi ce kenan ka huta kuma a babi na shawara bugu da ƙari ka yi su a jere yadda kai ramadan ɗinka ka gama lafiya to sai ka jera waɗannan shidan a jere sai kamar ba kai ba yana da tasiri sosai kuma in kuna da yawa ku haɗu ku yi da yawa ku riƙa tunatar da juna matanka ka ku yi tare da matanka sai a ga kamar ramadan ɗin ma ake eh. kuma ma in mai gida wasu ɗabi'un wasu gidajen in mai gida ya azumi ai buɗe bakin ya ɗan fa'ar mashi ko <laughs> to zai a yi duka haɗa a haɗu a yi Allah ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum